Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin yana ne tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin. Yau talata 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filu da muhimman kanun labarai. To Murtala yawan mutanen da cutar murar coronavirus ta kashe a ƙasar China ya kai dubu ɗaya. Ana tuhuma wasu mambobin rundunar sojin China hudu da laifin yi wa kamfanin aje bayanan harkokin kudaden Amurka na Equifax kutse a shekarar da bakwai. manyan masu neman a tsayar da su takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrat sun shafa jajiberan zaben da jam'iyyar zata a new hampshire suna caccakar juna Tokanin labaran kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce ana da masaniyar za a kai mummunan harin da ya hallaka akalla mutane 30 a jihar. Amma jami'an tsaro ba su iya ɗaukar matakin hana shi ba. Information was circulated to the Nigerians yesterday by the DSS and others that this town or Jakarta can be attacked. 3 p.m. yesterday, we had a security report. a jihar borno kuma ana ci gaba da kokawa akan ayyukan 'yan da kayar baya akan babbar hanyar maiduguri zuwa damaturu ta jihar yobe a kwana biyu uku hanyar nan sai an sauke mutum ka an tafi da shi shi yasa yawanci yanzu wasu direbobin ma suke jin shakkan su yi lodi zuwa maiduguri aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari To jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yawan mutanen da cutar marar Corona coronavirus ta kashe a ƙasar China ya kai dubu ɗaya bayan da hukumomin wurin da cutar ta fi addaba wato lardin Hubei jiya litinin suka hake bayyana cewa wasu mutane kuma ɗari da uku sun mutu. jami'an china sun ce yanzu haka akwai kusan mutum dubu arba'in da uku da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin ƙasar shugaban ƙasar china shi jinping ya kai wa marasa lafiya da ke ɗauke da coronavirus ziyara a asibitin beijing jiya litinin ya kuma yi kiran da a ƙara ɗaukar matakan shawo kan annobar a cewar rahoton gidan talabijin na china shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗi jiya litinin cewa yaɗuwar cutar coronavirus tsakanin mutanen da ba su ma taɓa zuwa cana ba zai iya zama wutar ashana da ta zama gobara. ana tuhumar wasu mambobin rundunar sojin Cana hudu da laifin yi wa kamfanin ajiye bayanan harkokin kudaden amurka na ecopass kutse a shekarar 2017 da kuma satar bayanan kusan rabin amurkawa a cewar jami'an tsaron amurka jiya litinin a wannan kutse mafi girma a tarihi da aka taɓa yi wa wurin ajiye bayanai 'yan ƙasar china ɗin hudu sun yi kutse a kwamfutocin kamfanin ecofax inda suka saci bayanan amurka miliyan 145 da ya hada da sunaye da ranakun haihuwa da lambobin kariya na social security da kuma lambobin lasisin tuki na akalla amurka miliyan goma sai kuma lambobin katunan bashi na kusan mutane 200,000 kamar yadda tuhuma-tuhuman tara da gwamnatin tarayya ke musu a makon da ya gabata ya nuna. ana kuma zargin mutane hudun da satar bayanan sirri na cinikayya ciki har da jadawalin wurin ajiyar bayanai girman satar da suka yi na daban al'ajabi a cewa babban attorney general na amurka william Ba…, a wani taron manema labarai a nan birnin washington yayin da cutar murar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a ƙasar china tuna har an fara ganin yadda al'amarin ke shafa tattalin arziki a kasuwannin kasashen gabashin afirka saboda katse karɓar kaya daga cana cikin 'yan shekarun da suka gabata cinikayya tsakanin cana da kasuwannin kasashen afirka ta gabas ya ƙaru sosai inda ƙanana da manyan 'yan kasuwa ke sayo kayayyakinsu daga cana cikin rahusa amma ɓarkewar annobar cutar coronavirus da soke duk harkokin sufuri zuwa cana na nufin babu isassun kayan cana da za a sayar. Wata mai sayar da kayan gwanjo a birnin Nairobi na kasar Kenya mai suna Elida Wanjiru ta ce. Hiyo coronavirus imeweza kutuathiri sana, maanake nilikuwa nimezoea kusafiri baada ya tuma. Ta ce cutar coronavirus ta shafi kasuwancinmu a baya nakan yi tafiya duk watanni biyu domin sayo kaya daga China. Amma yanzu an faɗa mana cewa kar mu tafiya mu jira har sai an ba mu izini. Hakan yana shafar mu sosai. Kastomomin mu na zuwa ba sa samun abin da suke nema. A ɗaya bangaren kuma muna da nauyi da suka rataya a wuyanmu. Dosar filu bai yi nisa ba domin kuwa jima kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labarai. To dai kafin nan gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya bayyana cewa ana da masaniyar za a kai mummunan harin da ya hallaka akalla mutane 30 a jihar tun kafin lamarin ya auku amma jami'an tsaro ba su iya daukar matakin hana shi ba wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an soji ke musanta rahotannin kashe mutane 30 a harin daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu don a safiyar jiya ne dai gwamnan jihar borno professor umar zulum ya ziyarci wannan ƙauye inda ya jajanta wa al'umman wannan gari da ma ya soma jawabinsa ga jami'an tsaron yana mai cewa we have to be brutal in telling the truth. I'm pushed to the wall to say the truth. Since I was inaugurated as governor of Borno State, From May 29 to that, Auno Town has been attacked for about six times. Ya ce dole ne yanzu mu fito ɓura wajen faɗin gaskiya, dan yanzu an riga an tura ni zuwa bango, dan tsoron da aka rantsar ni a watan Mayun 2019 har zuwa rana mai kamar ta yau. An kai hari daban-daban har so shida a wannan gari na Auno. Ya ce ba muna so mu nuna gazawar jami'an sojan Najeriya ba ne, ha'a amma akwai wasu matsaloli. Dan a dan gaskiya mun sha yunkurin cewa a kafa wani sansanonin soja a wannan gari na Auno, duk da cewa akwai wannan sansani ne amma da zaran karfe biyar na marace ya yi za su rufe mashigar garin maiduguri ne su kuma fice su zo su kwana cikin garin maiduguri su bar wannan gari haka kawai don haka waɗannan mahara ke samun wannan dama na kai irin waɗannan hare-hare kan al'umma wannan shine abin da ke faruwa a cewar gwamnan jihar borno more than 30, 30 lives were lost here information was circulated to the nigeria yesterday by the dss and others that this town or jakara can be attacked 3 pm yesterday we had a security, a, eh, a eh, security report fiye da rayukan mutane talatin da suka salwata yanzu hakan kuma ko rahotannin tsaro da jami'an tsaron ciki suka aike wa jami'an sojan cewa akwai yiwuwar kai hari kan wannan gari ko kuma ƙauyen jakana kuma tun da misalin karfe uku ne dai wannan rahoto ya fito ya ce akwai wasu motoci guda uku da aka ce sun cika da mutane hada da mata da ƙananan yara kuma sun tafi da su wannan abin takaici ne matuka sai dai yayin da kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole major general olusegun adeniyi ke mai da martani kan wannan batu na cewa we are going to do yace zamu ya ce za mu ƙara himma kamar yadda muke yi don mu tabbatar cewa irin waɗannan matsaloli sun kawo karshe ya ce ina kira ga waɗannan masu motoci da su guji zuwa su ce za su kwana a kan titi ba ma so mu ganin motoci akan wancan titi cikin dare ya ce sojoji mu sulfi hanyar ne saboda hana 'yan ƙungiyar boko haram zuwa na su mabiya hanyar illa Say party people create is misleading, is untrue, and is false. ya ce naga kuma wani rahotanni da ke nuni da cewa an kashe mutane talatin a wannan wuri wannan ba gaskiya ba ne wannan yaudara ne kawai kuma karya ne wanda ya tsinci gawakin mutane uku ne jiya yau kuma da safe muka sake ganin wasu guda bakwai wanda kawai su ne adadin mutanen da muka gani a mace kuma muna nuna alhininmu game da abin da ya wakana tun da farko da ya sai da kwamandan ya kuma gabatar da wasu mutane guda uku da ya ce ɗalibai ne da kwato su daga hannun 'yan ƙungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC gasar filo Hashim da karin labarai. jiya litinin shugaban jam'iyyar democrat a majalisar dattawa chuck schumer ya nemi hukumar da ke sa ido kan ma'aikatar tsaron amurka ta binciki abin da ya kira abin kunya da baya bisa ka'ida wato mayar da martani da shugaban amurka donald trump ya yi akan shaidun da suka bayar da ba'asi a kansa a binciken tsige shin da aka yi Shuma ya nemi manyan masu bincike har 74 a dukkan matakan gwamnati da su bi wato da su binciki duk wani mayar da martani da aka yi akan ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda suka bayar da rahoton rashin daidai da gwamnatin Trump ta yi. Amma ya fi mai da hankali akan koran Laftanar Kanar Alexander Vindman a matsayin masani kan harkokin ƙasar Ukraine na hukumar tsaro a fadar White House. Trump ya kori ɗan uwan Vindman wato Eugene Vindman wanda shi ma lutanar kanan ne a soja kuma lauya ne akan da'ar ma'aikata a majalisar tsaro an dai yadda da dukkaninsu matsayinsu a ma'aikatar tsaron amurka cikin 'yan sa'o'i ranar juma'a trump ya sake korar gordon Sondland. wanda ya bayar da gudunmawar dala miliyan ɗaya ga kwamitin karbar mulkin trump a matsayinsa na jakadan amurka ƙungiyar tarayyar turai da ke brazil a ɗaya bangaren kuma manyan masu neman a tsayar da su takarar shugaban ƙasar amurka a jam'iyyar democrat sun shafa jajiberin zaben da jam'iyyar za ta yi a new hampshire suna caccaka juna don ƙoƙarin samun dama a zaben domin tunkarar shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican a zaben watan nuwamba da za a yi tsohon magajin garin south bend na jihar indiana pete buttigieg yana kankan da sanata bernie sanders na jihar vermont wanda ke ayyana kansa a matsayin ɗan demokrat mai sassaucin ra'ayi a aiwa amma zaben jin ra'ayin al'umma da aka yi ya nuna cewa sanders yana gaba da buta a new hampshire tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da sanata elizabeth warren ta jihar massachusetts da amy klobuchar ta minnesota dukkaninsu na bayan sanders ne a zaben aiwa. a gaida sarfilo Hashim zubel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ana ci gaba da kokawa akan ayyukan yanta da kayar baya akan titin maiduguri zuwa da maturu babban birnin jihar yobe a arewa maso gabashin najeriya duk kuwa da ikirarin gwamnatin tarayya na samun nasarori a yaƙi da ta'addanci a yankin wagilin mu hassan maina kaina na ɗauke da cikon rahoton a baya nan dai mayakan boko haram na ci gaba da ƙara kai hare-hare akan babban hanyar da ta haɗa jihohin borno da yobe wato daga damaturu zuwa maiduguri ko daga maiduguri zuwa damaturu hanyar kuma da ta haɗa jihohin biyu da sauran sassan Najeriya al'amarin da ke ci gaba da ciwa mutanen yankin tuwa kwariya. Sunana Alhaji Ibrahim Babale ni ne chairman na NURTW da Maturu Local Government Taxi Branch abin da ya shafi hanyar damaturu zuwa maiduguri a'a kwana biyu uku hanyar nan sai an sauke mutum ka ji an tafi da shi an yi waye da sauransu shi yasa yawanci yanzu wasu direbobin ma suke jin shakkan su yi lodi zuwa maiduguri za ka tashi tun daga abuja zuwa hankalinka ba zai tashi ba sai ka shigo garin damaturu daga damaturu zuwa maiduguri hankalinka a tashe to komai jami'an tsaro za su ce akan haka eh sunana brigadier general abdul khalifa ibrahim ni ne hafsan hafsoshi na runduna ta bakwai eh, mai malari wato 7 division kuma har ila yau commander sector 1 wato sector na ɗaya kenan eh, operation lafiya dole eh to eh, mun je dai da ku kuma kun ga dai cewa motoci na tafiya ana zirga-zirga ba wani matsala to amma yadda na gaya maka su wayannan ta'addan suna yakin da ake kira sarika noki amma duk da haka akwai matakan da jami'an soja suka ɗauka wanda gaskiya ina gani allah yadda za mu yi maganin wannan abun an kawo wasu bataliya an sa a wannan hanyar wajajen mainok jakana ma akwai headquarter na brigade to duk wayannan da an yi ne so that uh, su sojojin da ke wurin za su iya fitowa suna sintiri suna patrol suna wasu aiki dai haka wanda zai kasance mutanen nan ba za su samu damar yin wannan banzan aikin da suke yi ba amma ba wai cewa ba mu da kayan yaki ba muna da su amma dai muna son kari wani lokacin yalla bai ka ji ana cewa ai yan boko har makamun su ya fi na sojojin Najeriya kaza kaza kaza wallahi ba gaskiya bane yaushe yan Najeriya suke sa ran cewar ku sojoji za ku kama Abubakar Shekau eh muna nan muna aiki akan wayannan abubuwan kuma insha Allah za mu yi nasara wasu 'yan najeriya suna ganin cewar da ya kamata ne a ce ku sojoji ku gano a ina suke ne ku bi su a ji a ta kare maimakon a ce sun kawari an kore su sun kara kawari gobe an kore su gaskiya muwa muna kokari muna shiga sansani sansani muna neman boko haram satin nan da ya wuce na tura sojoji na da ke battalion na eh, brigade na 21 da ke bama ko da yake su 'yan sarika noken sun gudu amma mun ga sansanin mun kona kuma mun ga wasu mata da wasu yara da muka fito da su general abdul khalifa ibrahim hassan Mainakaina, na muryar amurka daga abuja nigeria To nan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar ya Africa kan mita 1,200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe za ku iya zuwa wato shafukan mu yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. suna na hajiya umma ina nan zamana a birnin da magana ban ga amfanin su ba sosai a cikin kasar su wannan kasa dakaru da aka ka aka jirge mu a kasa ni sun ce suna da kayan aiki sun ce duk abin da ya ke ta yi a kasa ma suna ganin shi to ban ma ganewa a rika karshe muna sojoji kuma a ce an zo taimakon mu gaskiya shugabannin su bude idanuwan su su gani abin da ake yi kullum mu ne ake kashewa ina kayan aikin da suke suna da ina na'urorin da suke da kuma wannan 'yan ta'adda ina ne suka samu kayan aiki ina ne suka samu motuna da bindigogin da kayan aikin da suke nan suna kalkace mu kenan in gaskiya ne a tahi kafada da kafada in gurin yakin ne a tahi kafada da kafada kenan ai an san tare muke da su amma kullum mu namu ne su ai surprender ana kashe su jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a cikin wannan sabon shiri na tsaka mai wuya bari mu fara da tambayar shin gaskiya ne da abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Nijar wato Isu Muhammadu yana yi ne a bisa umarnin shugaban Faransa Macron ya magana zargin wasu ta daban da ke cewa ai shugaban Faransa Macron din ma ya cika rena shugabanninmu na kasashen Afirka kuma ma shi me bambancin kasashen da ita faransa din ta mallaka da wayanda burtaniya ta mallaka idan ana maganar ɗaukar umarni daga tsofaffin iyayen gijin nasu in dan mallaka ne ingila ta yi ta ga tana haka wannan ingila ba ta ma ba najeriya mulki mallaka ba ta ga ma gane ba mulki mallaka tana haka na. dan shi ne yake kwatanta gaskiyan da muke suka alaƙar ƙasa horon da ƙasashen mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na a kada shugabanni wanda al'umma suka zama mm. kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya shi shi ma yare na mutane ne bai ɗauke su ba a shugabannu inda ya ɗauke su a shugabannu sai ɗauke shi a kamar shugabannu shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne mm. kamar kirarin na wahau taka duk wannan suna cikin batutuwan da za mu taba a wannan kashin na muhawarar da wakilinmu na nijar sulaiman muni bar mai shirya mana da 'yan siyasa guda biyu wato abdu idi na kungiyar fafutuka ta fscn da kuma siraji isa na jam'iyyar npr wacce ke kawance da jam'iyyar pnds tarayya mai mulkin nijar a yanzu yau fafatawar tasu za ta tashi ne daga zaton da wasu suke yi na cewa duk kungiyoyin da ke bayyana ra'ayoyin yabo ko sukan faransa suna da wata manufa kamar shi yadda ita gwamnati ke ganin ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata ajanda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke wasi-wasi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da ya yi shi kan shi ba kalamu ba ne wanda shilgaba yake shi shilgaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk ƙasar Nijar ta tashi kamar mutum ɗaya. Tun da wanga yakin ba wani horon shi bane ba wani sojinan horon shi bane za su zo su mashi. Eh, sojinan mu ne sojinan sahel ne da 'yan ƙasa su ba da rahoto mm. wa'anga wanda suke shigowa suna zambata ta musu bar zamban mu ba wai horon shi bace za ta yi inda horon shi ce ai ba ba take nan kuma ba alamar za ta gyara abin labarin da muke ake tsammanin su bada basa bada shi kuma lokacin da sojinan mu suke bukatar su basa nan wanga da abubuwa ne wanda aka sani ba wai ana haɗin su bane kowa ya san su ana yin su ne yau 'yan mali sun san babu gaskiya tunda duk hutawar da suke yi bisa barkan ne suke yi da minisuma kuma su ne suka faɗi Faranshin ita ta hana fama sojinan mali su ta yi kidal kowa ya sani wannan kuma kowa ya san ita take kare su kuma kowa ya san shi ta yi shilgaban tawatsa ƙasar libya duka wannan kowa ya san ita dai gaskiya sunanta gaskiya in ka rihe idan ka mara da ka kare ka bude tana nan ba gusa ba take ba rihe ido bai ke gusa ta babu a tsari na alaka na duniya inda wani shilgaba yake ce ma wasu shilgabobi su iske ingila ba ta ma ba najeriya mulkin mallaka ba ta ga ma gane ba mulkin mallaka tana haka nan don kadiba don shi ne yake kwatanta gaskiyanmu da muke suka alaƙa ƙasa faranshi da ƙasashe. in dan mulkin mallaka ne ingila ta yi shi kaga tana haka wannan kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya shi shi makuron ɗin yare na mutane ne bai ɗauke su ba a shugabannu inda ya ɗauke su a shugabannu sai ɗauke shi a kamar shugabannu ai sauran wanda suka huce sauran shugabannu eh duk dai siyasa ɗaya ce amma suna tsari wanda za a yi a diplomasiya mutanen su zo an sun shiga cikin ɗaki ya haɗi musu abin da yake so amma baka hutarwa gaban duniya ka yi kalamu irin wanga kama umarci shilgabanni har biyal na ƙasashe biyal masu zaman kansu ka ce su same ka to su same ka don me yan ƙasa ne yau ranar ta hutu hannu bai iya ta ba zan shilba shi ba ne ya gane shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne hmm. kamar kirarin na muhawarar taka hmm. ka san da aka kashe wannan sojan shi goma sha uku yanzu matsala gare a ƙasar faranshi yanzu majalisa tun da can demokarasiya ake bi shugaban 'yan ƙasa ake bi can suna so yanzu majalisa tana iya ta cila ta mushi ya janye sojina kuma kullum ai zanga-zangar daga ƙasar shi ta fara kuma sai gashi yanzu an washi gari furjin musar da suke ma shi gabaninmu yanzu ba shi gabanin ba ne suke rikicin yanzu 'yan ƙasa ne a mali 'yan ƙasa ne a burkina 'yan ƙasa ne a niger kuma sun gane ai ba yau ba ne ake abin shekara fiye da hamsin ana yin wani abin yau ne abin ya kai ya kai 'yan ƙasashe suka hutu suka ce to a yi bincike a nemi alaƙa wadda ƙasar mu za ta ci riba ƙasashen mu za ta ci riba horon ta ci riba shi ne muke hodiya da ya zo nan ƙasar Nijar baka shi ta kalama da ya ce yana so kamar yadda president ɗin Nijar da parti presidential suka ce jam'iyya mai mulki kenan eh, sun ba da kai sun bi ya ce yana so 'yan mali su ma su yi haka nan su ce sun bi 'yan burkina su ce sun bi menene amfaninsa me zancen nihinsa yana so ya yi umfani da Niger don ya raba jesan sahel tunda shi president din Niger ba shi bane yanzu shirgaba mai ci a a zancen jesan sahel to a nan gamo ta jesan sahel ce kuma jesan sahel shirgaban burkina ne shirgabanta mi ya ka zancen shirgaban Niger a sa wanga zancen hmm. in makuran yana da wani abu yadda in wani abu ya same shi ba mu suke gudu su tahi da mu suka mutu da ɗauki jirgin shi in dai da gaske ne ya zo shi a yi da shi. Mm. Siraji idan aka dubi abubuwa yadda suke da yadda aka samu canjin ra'ayi eh, eh, eh, daga wajen shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a kan maganar nan ta tsaro ko kuma matsayi da irin tasirin da Faransa ke yi a yakin nan da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel. za a iya gane cewar watakila eh, eh, eh, umarni ne yake bi na shugaba macron bayan da shi macron din a fili a taron nato da gudanar a birtaniya ya kwatanta cewar baya jin daɗin yadda mm, ƙasashen sahel wasu shugabanni ke barin talakawansu suna gwadawa faransa da faransawa kyama saboda haka ya umarce su su gaggauta eh, zuwa birnin po inda za a gudanar da wani eh, taro domin su fayyace masa zahirin ainihin abin da suke bukata ko kuma matsayinsu dangane da zaman rundunar ta barkan a wannan yanki. Yawwa eh, barma in dai a yi gaskiya a yi adalci a yi bai kuskura ba ko da ɗaya rana a ce shugaban ƙasa da su Muhammadu yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na ƙasar Nijar. Yawan an diba ƙasanmu tana cikin ƙasashe wanda ko da yake akwai 'yan ta'adda suna mun banna sosai muna cikin ƙasashe na cikin inda ke da tashin hankali wanda ke tsare. Da ƙarhin Allah ana tsaye ana ƙoƙari saboda kowa ya kwana lahiya ya tashi lahiya hai wa'innan masu daidaitawa suna eh, suna suna suna kururuwa ko da lokaci ka gani duk abin da ake yi saboda kowa ya kwanta lahiya ya tashi lahiya abin nihi shine yake ba mu mamaki wannan 'yan eh, society civil na kasar niger wanda suke ta wannan halbe-halbe ka taba ji inda suka hito ko da ɗaya rana suka ce sun kawo wani declaration ko wani abu na eh, kwatamta wannan aiki da 'yan ta'adda suke ɓanna ce mu abin da ke bamu nihi ko da lokaci sai ka ga kamar wani abu ne da tura suke ce ma connection sai tadir su a tsarin su wannan 'yan ta'adda kamar wani dama ce ta ba su ta huddo ide ko ko duk wani lissahi na rashin tsari na cikin ƙasa na a kawo tashin hankali na a hurgita ga baki ɗaya na a rasa inda za a shiga mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na a kada shugabanni wanda al'umma suka zaba. Hmm, kana ganin kamar suna so ne su yi amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma wata manufa. To ba haka nan bane ka taba ji ka taba ji ko so guda sun hito sun ce wannan ta'adda in ta'adda aikin da suke bai da amfani a zaman cikin wannan kasashe ka taba jin declaration in su musamman ni dai ban ji ta ba. Ko da so guda su hito su yi declaration ta kamemiya ita kadai su ce wannan 'yan ta'adda a yi sau da kawa a yaƙe su tunda ba su son zaman lahiya ba su son kasashen su ci gaba suna da lalin nasu lusayi sun san da mun sani jar to a gaishe malamai malamai ku da fama a shirin makon gobe allah ya kai mu za mu je dalilin da yasa shugaban faransa makaron yake da wata ɗabi'a yawan son gana a keɓance da shugabannin ƙungiyoyin da ake kallon 'yan ta'adda ne kuma shi shugaban Nijar ne kaɗai ra'ayinsa ya sha bamban tsakanin shugabanni biyar na Afirka game da magana ci gaban bakin sojojin kasashen ƙetare a yankin na Sahel. Ya masu yin Nijar suke kallon gaiso ta'aziyar da shugaban Faransa ya kawo musu can makonnin baya lokacin da aka kashe musu sojojinsu. Muna fata za ku kasance tare da mu domin jin waɗannan batutuwa yanzu dai bari mu yi godiya ga su bakin namu Audu Idi da kuma Siraji Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Barma. a madadin su duka da ke can yamai aliyu mustapha sakwato ne a nan washington dc muna fatan mun baku lami lafiya to da wannan kuma muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takaice To a takaice yawan mutanen da cutar mura coronavirus ta kashe a kasar China ya kai dubu ɗaya bayan da hukumomin wurin da cutar ta fi addaba wato lardin Hubei je litinin suka sake bayyana cewa wasu mutane kuma ɗari da uku sun mutu. Jami'an China sun ce yanzu haka akwai kusan mutane dubu arba'in da uku da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin ƙasar. ana tuhumar wasu mambobin rundunar sojin china hudu da laifin yi wa kamfanin ajiye bayanan harkokin kudaden amurka na equifax kutse a shekarar 2017 da kuma satar bayanan kusan rabin amurkawa a cewa jami'an tsaron amurka jiya litinin a wannan kutse mafi girma a tarihi da aka yi ya taba yi wa wurin da aka taba yi wa wurin ajiyewa wa, bayanai yan kasar china din hudu sun yi kutse wa kwamfutocin kamfanin ecopax inda suka saci bayanan amurka miliyan 145 da ya hada da sunaye da ranakan haihuwa da lambobin kariya na social security da kuma lambobin lasisi na tuki na akalla amurka miliyan goma sai kuma lambobin katunan bashi na kusan mutane dubu biyu. yayin da cutar murar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a ƙasar china tana har an fara ganin yadda al'amarin ke shafa tattalin arziki a kasuwannin kasashen gabashin afirka saboda katse karɓar kaya daga china cikin 'yan shekarun da suka gabata cinikayya tsakanin china da kasuwannin kasashen afirka ta gabas ya karu sosai inda ƙanana da manyan 'yan kasuwa ke siyo kayayyakinsu daga china cikin rahusa jiya litinin shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka chuck schumer ya nemi hukumar da ke sa ido kan ma'aikatar tsaron amurka ta bincike abin da ya kira abin kunya da baya bisa ka'ida wato mayar da martanin da shugaban amurka donald trump ya akan shaidan da suka bayar da ba a kansa a binciken tsige shida aka yi To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya wato bakwai kenan agogon Ghana inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. To amma kafin mu yi sallama ga sakon jajantawa zuwa ga Alhaji umaru Dodo marafan sanyin na da iyalai da 'yan uwa da abokan arziki bisa mummunan ibtila'in gobara da ya faru a masana'antarsa da ke garin sanyin a ranar Asabar tare da fatan Allah ya mayar da alkhairi kuma ya kiyaye aukuwar haka a nan gaba yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma malam cd da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau jim cook murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam. VOA Afrique. Le monde